Daga nan birnin Washington da ke kundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 16, 25 da kuma 60. abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan za ku iya sauraron mu a yaushe kuke so a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa 'yan arewa mazauna yankin kudu maso gabashin Najeriya na kiran da a zauna lafiya tsakanin al'ummomin da ke kasar. Ana ta faman faɗan maganganu amma mu kan muna zaune lafiya cikin ƙoshin lafiya cikin kwanciyar hankali alkanin irin abubuwan da suke wakana za ku ji ƙarin bayani sannan kamar yadda muka alkarwanta muku a shirinmu na safe za mu je jihar bauchi domin jin ƙarin bayani kan wani tallafi da bankin duniya tare da haɗin gwiwar gwamnati zai fara baiwa matasan jihar sannan muna tafiye da shirin kallabi amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Juma'a 'yan sandan kasar Spain sun bindige wasu mutane hudu da ake zargin 'yan ta'adda ne har lahira a garin nan na shakatawa da ake kira Cambrils da ke kudu da birnin Barcelona inda wani ɗan ta'adda ya sheko da mota kan wasu jama'a da ke tafiya ya hallaka mutane sha uku kuma raunata wasu ɗari. 'Yan sandan a yankin na Colombia wato Catalonia wanda barcelona din shine headkwatarsa ba su bayyana ko waɗanda aka kashe a kafar din na da alaƙa da harin da aka kai barcelona ba to amma sun bayyana abin da ya faru a kamfanin din a matsayin ta'addanci sun gargaɗi mutanen da ke zaune a birnin da ke gabar teku da kar su fito waje ƙungiyar isis ta yi ikirarin kai harin na barcelona 'yan sandan catalonia sun ce an damƙe mutane biyu ɗaya daga morocco ɗayan kuma daga yankin malilla na ƙasar spain wanda ke kan iyaka da wato iyaka da ta haɗa ƙasar da morocco daga ɓarin arewacin afirka to tun daga shekarar 2004 'yan ta'adda suka shiga yayin amfani da mota a matsayin makami wajen kai hare-haren ta'addanci a nahiyar turai ranar sha tara ga watan yuni wani mai ra'ayin rikawo ya sheka ya wato ya sheka da mota kan al'ummar musulmi bayan da suka taso daga sallar dare ta tahajjud a masallacin Friendsbury Park a watan Ramadan inda mutum guda ya mutu wasu tara kuma suka ji raunuka. 'Yan sanda sun ce ya kai hari kan musulmi ne a wani matsayin ramuwar gayya saboda hararen ta'addanci. ranar uku ga watan yuni wasu mahara uku suka markaɗe masu tafiya a kan gadar london kafin su daga baya suka duro daga kan mota suka yi ta daba mutane wukake a kasuwar boro da ke kusa da wurin har suka kashe mutane bakwai haka zalika an kai irin waɗannan hare-hare ranar bakwai ga watan afrilu a stockholm ranar 22 ga watan maris kuma a london ranar 19 ga watan disamba na 2016 a berlin ranar 14 ga watan yunin bara a nice da ke ƙasar faransa hari mafi muni da aka taba kaiwa spain a baya-bayan nan shine na ranar 11 ga watan maris ɗin shekarar 2004 inda mutane 192 suka mutu banda 2000 da suka ji raunuka yayin da sojojin da ke samun goyon bayan amurka ke ci gaba da dannawa sannu a hankali a farmakin da suke kaiwa na neman fatattakar isis daga inda ta ayyana a matsayin ta a dubban farar hulan da suka makale a birnin na daɗa fuskantar barazanar zama a tsakiyar masu musayar wutar bisa ga wani gargaɗin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta bayyana jami'ai daga dakarun sdf masu samun goyon bayan amurka sun ce yakin da suke yi da isis ya shiga zango mai tsanani da kuma muni a unguwar da ke cike da jama'a a yayin da kungiyar ta'addan ke ta jarraba dabaru daban-daban don ci gaba da kare tungarta wannan yakin ya zama na ko a mutune ko a yi rai ga sassan biyu a cewar mustapha bali mai magana da yawon sdl bali ya ce mayakan isis na daɗa kai hare-haren ƙunar bakin wake da mota da hare-hare a laɓe da amfani da jirage marasa matuƙa da kuma amfani da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa don su kawo cikas ga dannawar da sojojin sdf ke yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc barakar da ke tsakanin shugaban amurka donald trump da wasu 'yan jam'iyyar su ta republican ta daɗa tsanani jiya alhamis bayan da donald trump ya fito karara ya ciki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican su biyu yayin da wata sanata ita ma daga jam'iyyar ta jefa ayar tambaya kan cancantar trump da kuma nutsuwarsa na baya bayan da trump ya caka su ne sanata lindsey graham daga south carolina da sanata jeff flake daga arizona graham wanda tsohon dan takarar shugaban kasa ne ya zargi trump da janyo tashin hankali ta wajen amfani da wasu kalamai kan zanga-zangar da aka yi mai cike da nuna tsanar wasu jinsuna kwanan nan a charlotte da ke jihar virginia wato charlottesville da ke jihar virginia dan neman suna lindsey graham ya sharata cewa na ce da 'yan da 'yan ra'ayin fifita jar fata da kungiyoyi ma wato kungiya mai adawa da hakan dan juma ne da dan jimmai a cewa trump a shafinsa na twitter a jiya alhamis ya kuma kara da cewa irin wannan kazafin abin kyama ne jami'ai sun ce har yanzu gwamnatin amurka ta himmanta ga kare kawayen amurkar da ke yankin asiya biyo bayan barazana daga kasar koriya ta arewa a yayin da suke masu faɗin cewa dole fa ne a haɗa amfani da hanyar diplomasiya da kuma yiwuwar amfani da gagarumin matakin soji a tattaunawar amurka da japan kan diplomasiya da tsaro jiya alhamis sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce amurka za ta ɗau takamaiman mataki kuma cikin gaggawa na tarwatsa duk wani makami mai linzamin da koriya ta arewa ta cillo zuwa duk wani yankin ƙasar amurka da ƙawayenta a wata ganawar da aka yi wa lakabi da bibbiyu tsakanin matis da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da kuma ministan tsaron japan isururi ordinary da kuma ministan harkokin wajen japan taro kano ya jaddada alwashin amurka na kare japan yayin da koriya ta arewa ke ci gaba da yin barazana to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya yayin da wa'adin da wata gamayar kungiyar matasan arewa suka bai wa 'yan kabilar Ibo na su bar arewacin kasar wanda matsayi ne da suka ɗauka sakamakon barazanar da kungiyar Ibo ta 'yan aware wato IPOP ke yi na bangarewa daga Najeriya. Wasu 'yan arewa mazauna yankin kudu masu gabashin kasar sun yi kira da a nemi maslaha dangane da wannan lamari. Daga birnin Oweri na jihar Imo ga rahoton da sabon wakilinmu Alphonsus Okorwege ya aiko mana. a yayin jiran ganin yadda Najeriya za ta kasance a ranar 1 ga watan Oktoba, ranar da wata gamayyar ƙungiyoyin matasan Arewa ta ba 'yan kabilar Igbo su bar arewacin Najeriya. Wasu matasan Arewa da ke jihar Imo kudu maso gabashin kasar sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan batu, inda suka nemi a dunkule a karfafa dankun zumunci tsakanin kabilun kasar. A hirar da na yi da su jiya, Alhaji Abdulhamid Ali, shugaban matasan Arewa da ke Okiwe, ya shawarci matasan da ke fafatukar ganin an tashi 'yan kabilar ibo daga arewacin ƙasar da su yi taka tsantsan su ɗauki shawarar dattawan arewa na neman maslaha da zaman lafiya a kuma nasa ra'ayin wani mahauci mai suna ɗan yaro bunkure ya nesanta kansa daga lamarin inda yana mai cewa mazauna nan kudu ana ta faman faɗan maganganu amma mu kan muna zaune lafiya cikin ƙoshin lafiya cikin kwanciyar hankali alkanin irin abubuwan da suke wakana dukkanin mutumin da zaka ji ya ce ina so in nemi tashin hankali to gaskiya damuwar kansa yake so ya tasarwa to mafi akasari daga arewa nan har zuwa kudancin Najeriya nan mafi yawanci wanda zaka ji suna neman hayaniya to in ka tantance ba masu sana'a ce tadiya ban san dai tsare-tsaren da aka ba domin a ɓangaren matasan arewa da suka wannan kungiya ba a shirya da ni ba. Shi kuma wani ɗalibi ɗan azalin jihar Filato, Muhammad Idris ya ce. Wannan kuskure ne domin ba su da wani hurumi ko hujja iya abin da ya kamata a sasanta a zauna lafiya. Saboda Najeriya is the one. Ya kuma yi kira a guji duk wani abu da kan iya ta da zaune tsaye. Idan har ba a manta ba, a watan yuni da ya gabata ne wata gamayyar kungiyar matasan arewa a ƙarƙashin jagorancin malam nastura ashiru sharif ta ba 'yan kabilar ibo wa'adin barin arewacin najeriya saboda yunkurin kungiyar ipob na neman ɓallewa daga sauran sassan ƙasa tun wannan lokacin masu ruwa da tsaki sun sha jigilar shawo kan dambarwar ta wajen cimma matsaya mai ɗorewa amma har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba alphonsus okorigwe muryar amurka daga owerri najeriya mai sada na sani mu zaman ma'adin kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani ga yau najeriya a sahun manya mu dai mu girmama juna. To a jihar Bauchin Najeriya har ila yau babban bankin duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar ya kaddamar da wani shiri na tallafawa matasa masu fama da matsanancin talauci da wasu kuɗaɗe da za a rika biyan su wata-wata domin su rika gudanar da wasu ayyukan taimakawa al'umma a unguwanninsu ga abdulhab muhammad da ƙarin bayani daga birnin na yakubu barista umar faruk gwadabe shine shugaban hukumar inganta rayuwar mata da matasa na jihar bauchi wanda wannan shirin ke gudana a ƙarƙashin ma'aikatarsa ga abin da ya ce shi wannan shiri ne na haɗin gwiwa da bankin duniya domin tallafawa talakan talaka a kowane anguwa a jihar bauchi eh, muna da yara matasa da mata da kuma dattawa amma waɗanda ba su gaza shekara 35 ba eh, an ɗebe su bayan bayan nazari mai zurfi da bincike da aka yi ta hannu masu anguwanni waɗanda suka zaƙulo gidajen da suka fi kowane gidaje talauci a wannan yanki din saboda haka aka yi rajistan su a jihar bauchi ga baki ɗaya kananan hukumomi ashirin da muke da su muna da matasa yanzu da muka yi mopin out guda dubu goma sha shida waɗanda su ne muke ƙoƙarin ba su makaman aiki babu wani buƙatan ka samu cikakken takardar karatu aiki ne eh, na leburanci irin matsalan da yankin ku suke bukata shine irin ayyukan da su waɗannan mutane za su yi wato misali idan yankin ku sharan titi ne ko sharan unguwanni shine yafi musu muhimmanci to irin aikin da za su yi kenan wani abin sha'awa da wannan shiri shine dukkan mutanen nan dubu goma sha shida da ka gani babu wadda kudinsa zai bi hannun wani jami'in gwamnati kowa kudinsa zai shiga account ɗin shi ne saboda daga lokacin da aka wata ya kare aka duba rajista ka je aiki so ashirin shi kenan kawai za a bada umarni wa banki su biya ka dubu bakwai ɗinka da ɗari biyar a cikin account ɗinka babu wani ɗan kamisho tsakaninka da kuɗinka sau da kada ma wani ya yaudari wani ya ce wai ko kuɗinka zai je hannun wani gwamnatin jihar ta ɗauki wannan kuɗi tsungurgun ta saka a hannun world bank sau da hakkin biyan kuɗin ma baya hannun gwamnatin jiha yana hannun babban bankin duniya waɗanda za su amfana daga tsarin sun bayyana shi da cewa zai inganta rayuwarsu da na iyalansu aisha suleiman daga garin katago wannan an tallafa mana ne saboda mu talakoki ne aka tallafa mana saboda akan rayuwarmu ta tasiri mu da yaranmu shi yasa wannan kuɗi da za mu ci shi a ta hanya mai kyawu yadda aka samu idan gwargwadonmu. suna na fatima muhammad na fito daga gabdori misau to mun dai samu bayani akan cewa za a ɗauka mutane masu daga kan mai shekara 18 zuwa kan mai shekara 35 akan da a taimaka musu suna gudanar da aiki kamar shara su da kuma gyaran hanyoyin magudanar ruwa hakan umar abdullahi daga karamar hukumar miso eh talaka ne eh. rayuwa ta ina noma ina ɗan kiwo ina kuma da yara wanda suke dan karatu na kuma ji daɗi na samu na tsinci kaina a cikin wannan tallafi da hukuma za ta bayar za ta tallafa mu wajen dan kiwo da dan biyan kuɗin makaranta a yara eh, dubu bakwai da ɗari biyar alhamdulillah za ta dan toshe mu da ba na samun kuɗi ma ba na samun komai sunana haruna ibrahim magwanshi katagun local government to dubu bakwai da ɗari biyar a matsayina na wanda aka ɗauki aiki don ita za ta taimake ni wannan sanadiyar ta kuma zai sa ni aikin da zan taimaki da gidana abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria kana kuma da lagai da abdulwahab muhammad yanzu karfe uku na dare ne da wato kwata a nan washington dc kafin mu je ga shirin kallabi bari mu shakata da wannan waka Allah suna mai sarki mai taimako Allah sarki To da a da mawakan 'yan matan Nijar yanzu kuma ga shirinmu na kallabi. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi daga nan birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne aka yi taron 'yan jarida bakar fata a jihar New Orleans da ke Amurka. Abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta halarci taron kuma a gefen wannan taron ta yi hira da wata da ta kwashe shekaru da dama a nan Amurka. Inda suka taɓo abubuwa da dama musamman ma waɗanda suka shafi matasan Najeriya. Yanzu dai ga Grace Alheri Abdu. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka muna tare da Hajiya Khadija Muhammad a Louisiana Baton Rouge. To Hajiya batun cin hanci da rashawa da ake fama da shi a Najeriya wanda duk kasashen duniya aka ambaci Najeriya sai sun taɓa wannan batu. Kuma wannan na ɗaya daga cikin batutuwa ko kuma matsaloli da shi shugaban ƙasa mai ci yanzu yake ƙara buga kusa akan ciwon zai ƙoƙari ga ciwon an shawo kan wannan matsala. wannan kan ya zama abu mai tashin hankali ga wanda kamar ni da wanda muka dade ba mu cikin najeriya an ka je abubuwan duk inda ka je um, a garin nan an aka faɗi zancen najeriya sai dai kawai a faɗi rashin arzikin ko rashin kyan mutane duk da yake dai akwai kwallo masu kyau abubuwa masu kyau duk ba ka ji eh. inda ka je a garin nan ana zancen najeriya sai dai a faɗi mara daɗi abubuwan da ke faruwa da su dama tuntuni amma yanzu abubuwan ne sun eh to inda a ce kadara shugaban kasa yana sauraron wannan hira da muke yi mm. ya kike ganin zai iya shawo kan wannan matsala tunda wani abu ne da yake zuciyar shi kwarai da gaske yake to amma ai na farko dai kin gani a samu cewa yara suna da aikin yi kayi shekaru kana makaranta ka fito ka zo ba aikin yi me za su yi sai ya hanyar titi you know matasa aka sassamo musu aikin da za su yi kuma ana biyan su aikin su you know ba za su je su nemi wanda ba haƙi ba ne bari mu taɓo to wannan fanni na matasa a lokutan baya tsauta ma yaro kusan sai ka ce a da akan yi ma maganan cewa yaro na kowa ne mhm. yau an wayi gari cewa in ka tsauta ma wani ba ma dukan shi kai ba to kusan sai ku ce tashin hankali tsakanin ka da <laughs> iyaye haka kuma iyaye ma za su niki gari su tafi makaranta akan me yasa aka me yasa aka dauka aka dauka musu ko kuma aka ladabta da shi ko kuma aka dauki dai waɗansu matakan gyara yaro shi to yau aka ana matasa suna yin abubuwa ana so a tsauta musu sun kai matakin da ba sa tsoron kowa ba su jin kunyan kowa to ai wannan rashin rashin discipline da ce na tun da suna yara eh, ladabtarwa ko kuma tarbiyyantarwa tun da yadda na ce mu iyayen ya da soyayyarsu da soyayyar mu a zuciyarsu amma ba su taba in kayi laifi kayi laifi za a gyara maka za a gyara ka za a yi maka fada but amma yanzu yaran mu ba a yi musu fada su sai ki ga yaro yana yana tsaye yana wa, baban shi yana magana shi yana magana karfin maganarsa ta ɗaya ya fi na baba baban ba zai magana ba iyaye sun riga sun sakata da 'ya'yansu Na san giya kowa yana so ya samu ɗayansu ya samu musu hutu amma kuma ka samu musu hutu amma ai da darajar ka nuna musu sanin babba mm. ka suna ka sana musu sanin addini ka nuna musu girmama manyan su amma yanzu duk wani an zubar da shi an saki yara kawai su zauna su ta kallon talabijin suna ɗaukan abubuwan da darasan da mm. yanzu iyaye yanzu ba sa ba sa kula da 'ya'ya talabijin ita ce yake kula musu da wato daga karshe wannan matsala ya yiwu ita ce ta haifar da rashin neman haɗin kan najeriya domin a da eh, kamar yadda kika faɗa musulmi da krista suna zama wuri ɗaya ɗan kudu da ɗan arewa suna zama wuri ɗaya kai shine ma dalilin da ya sa aka ƙirƙiro tsarin bautan ƙasa ɗin nan a lokacin ne na tuna lokacin da aka yi tsarin bautan ƙasa ɗin nan idan wani ya je wani yanki ya. suka samu aure gwamnati ce ma take ɗaukar nauyin aure. saboda ana ƙarfafa wannan cuɗanya abin nufi in dai wannan um, duk wani gari in babu haɗin kai hmm. ba za a taɓa zaman lafiya ba hmm. but in kowa aka respectin kowa ya aka mutunta juna mutunta juna eh. ba dole ku ce komai aka faɗa daidai ba ne hmm. musulmai suna da ra'ayoyinsu kirista suna da ra'ayoyinsu amma kai in ka ja naka kuma kai ka dardaja wancan ɗayan makwabcinka addini bai taɓa cewa ya addini in ba in ba ɗaya bane ba a ce ka je ka zagi mutum ba Jama'a ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Khadija Muhammad da Grace Alheri Abdu da ta yi wannan hirar da ma Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti, Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida ke Maryam Dauda yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfala malama dorin jihar Jigawa. ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga matasan najeriya waɗanda wasu shugabanni suke amfani da su domin kawo ƙarshen gwamnatin janar muhammadu buhari to ni ina ga ba su fahimci ya kundin mulkin najeriya ita ba domin janar muhammadu buhari ya bi ƙa'idoji wadda kundin mulkin najeriya isin fiɗa wajen yin tafiye-tafiyen da zai yi ko dawowarsa Assalamu alaikum. Mai magana Muhammad Awal ba ga iya da kuma tsoro da jihar Bauchi ta Kudu. Da Allah muna kira ga shugaban gwamnoni na jihar Arewa na Arewa gwamnoninmu na Arewa shugaban su Allah ya taimake mu da gaya gwamnan jihar Bauchi. Da ya mana da kyamomin mu ko kuma kan tomomin mu da isiri ya kuma kira hakiman mu gaba daya bayan haka kuma yanzu ya rushe kuma shi gaba daya ka ke je kadai za a gyara Bauchi. Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaja mai da ringin daga jihar Jigan Najeriya. To yau zan yi magana ne game da dokar da gwamnatin Katsina za ta kafa na kan cewa duk wanda aka kama ya yi wa wata yarinya faɗe to za a yanke musu hukuncin kisa. To hakika wannan hukunci ya yi daidai. Bayan haka ina so yin amfani da wannan dama in kira ga manyan malamai su ji tsoron Allah. masu kuɗi su ji tsoron Allah masu riƙe da madafin iko wala Allah na sarauta ne ko wani siyasa su ji tsoron Allah dalilin da yasa na faɗi haka za ka ga cewa wani ya aikata laifin faɗe ko kisan kai ko wani mummunan laifi sai ka ga ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da na lissafa su ne za su yi gasa fita su ga cewa lallai sai sun yi belin wannan mutumi da aka ainihin da aka kama ya wannan faɗe ko kuma ya kisan kai ko kuma ya wani mummunan laifi. Assalamu alaikum muryar Amurka. mai magana hamidu kadar labuwa daga nan kadar labuwa komin bulumariya jihar jifa jamhuriyar niger allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ka samu niger da najeriya kuma ya tafkar mana da bana mai albarka ka samu niger da najeriya na gode assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana jallo garba na kusur najeriya gaskiya ina so yi tsokaci dangane da ku ce ko kuma in ce bakin da 'yan majalisa ta su jihar Sokoto suke yi. Wannan ba dan talaka suke yi ba suna yi ne kawai dan aljihun sai idan muka duba mu ba mun ga su ba dan su yi wannan suke kuke ko kuma wannan kuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Ni ne Musa Muhammad. A ra'ayina shine wato yaki da cin hanci da rashawa. A magani wannan sai dai in an duk wanda aka kama shi da yaƙi da cin hanci da rashawa wanda kuɗin da ya kai a yaƙe shi to hukuncin kisa ne ya kamata kawai. da fatan zai mana afawa mu samu damar kawo muku sharhin jaridun amurka ba amma yanzu ga labarai a takaici to a takaice yau juma'a 'yan sandan kasar spain sun bindige wasu mutane hudu da ake zargin 'yan ta'adda ne har lahira a garin nan na shakatawa da ake kira cambrils da ke kudu da birnin barcelona inda wani dan ta'adda ya sheko da mota kan wasu jama'a da ke tafiya ya halaka sha uku ya kuma raunata wasu ɗari tun dai shekara ta 2004 'yan ta'adda wato suka shiga yayin amfani da mota a matsayin makami wajen kai hare-haren ta'addanci a nahiyar turai a yayin da sojojin da ke samun goyon bayan amurka ke ci gaba da dannawa sannu a hankali a farmakin da suke kaiwa na neman fatattakar isis daga inda ta ayyana a matsayin hedkwatar ta araka dabban farar hulan da suka makale a birnin na daɗa fuskantar barazanar zama tsakiyar masu musayar wuta bisa ga wani gargaɗin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke wurin ta bayyana barakar da ke tsakanin shugaban amurka donald trump da wasu 'yan jam'iyyar star republican ta daɗa tsanani jiya alhamis bayan da donald trump ya fito ƙarara ya cicciki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican su biyu yayin da wata sanata daga jam'iyyar ita ma ta jefa ayar tambaya kan cancantar trump da kuma natsuwarsa. jami'ai sun ce har yanzu gwamnatin amurka ta himmantu ga kare kawayen amurka ɗin da ke yankin asiya biyo bayan barazanar daga ƙasar koriya ta arewa a yayin da suke masu faɗin cewa dole fa ne a haɗa amfani da hanyar diplomasiya da kuma yiwuwar amfani da ƙarfin soji to a gaida kai ibrahim masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kina agogon ghana za ku ji wata taugar abokan aikin mun Allah da da wasu sabbin rahotanni kada a manta mu sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sannan bari mu amfani da wannan dama mu miƙa sabon taya murna ga Ibrahim Ango Shitu da Karimat Muktar Tofa muna ɗaurin aurensu da za a yi gobe a sabar din Allah ya kai mu a Nepa da ke Jos jihar Plateau Najeriya da fatan Allah ya bada zaman lafiya. yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya ta ni gabatarwa da kuma ciyo bahira da ne da ya hada mana shirin sai kuma injiniyan mu john ni muhammadu lalo nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc